akwai sauran 'yan mata ɗari da casa'in na biyar a hannun 'yan ta'adda na Boko Haram. To yanzu ina aka kwana? A inda aka kwana shine wanda suke da hakkin su ga cewa an samu an kwato 'yan matan su muke ma magana har yanzu su ga cewa an kwato 'yan matan. Gwamnati ke da hakkin ganin cewa an kwato 'yan matan don haka dole dole mu ci gaba da wannan fafatuka waye shugaban ƙasa hakkinsa ne ya ga cewa ya yi abin da kundin tsarin mulkin ƙasa ta ce shine a kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin a kare shi a bashi kariya yadda ya kamata. Eh to kana ganin ita wannan gwamnatin wane ƙoƙari take yanzu na ganin cewa an kwato sauran 'yan matan? ba mu da masaniya tunda ita bata bada bayanin abin da take yi ba abin da ya kamata gwamnati ta shine ta bada bayani ina aka kwana tun da aka samu wadancan ashirin da daya ina ake ba dai a yi shiru kawai ana kallon mu kaman kaman ba mu san abin da muke yi ba ai an daina irin wannan wannan mulki wannan mulkin demokradiyya ake don haka dole dole gwamnati ta yi bayani in abin da take da maganganun da ake da da boko haram a maganganun sun riga sun tabarbare su fito su ce maganganun sun tabarbare tun watan goma na wancan shekarar har yanzu ba bayanin da aka bayar eh, eh to amma gwamnati ta yi kokarin kwato waɗannan 21 da aka kwato wata shekara ta wuce eh, gwamnati ta yi ba kwato su ta yi ba ta yadda muka ce muka ce gwamnati ta nemi yadda za a yi magana da yan boko haram a sako su eh, kuma abin da aka yi kenan to an daina irin wannan magana ne yanzu kuma a ci gaba a kenan don amfani da karfin bindiga bai ba da komi ba eh a dr ema ko guda ba cikin cikin ɗari biyu da sha bakwai da aka ɗauke ai ko guda ba ba kwato ko guda da karfin bindiga ba eh, guda uku suka suka kubce sa'annan eh, ishirin da guda sai da aka yi magana da yan boko haram aka soko su don haka karfin bindiga ba zai yi ba na yadda a karfin bidiga ba zai ba kamar yadda ka faɗa amma na ce ba irin ƙoƙarin da ita gwamnati ta yi na karɓo waɗannan 'yan mata ashirin da ɗaya yadda ta yi ta karɓo su me yasa ba ci gaba da irin wannan hanyar ba eh to ai gwamnati za ta bada abin da na gaya maka kenan tun watan goma na wancan shekarar har zuwa yanzu gwamnati ba ta yi bayani ba a cikin demokradiyya haka ake mulki an aka yi abu a yi bayani yan ƙasa su san abin da ake ba ba a zauna shiru kamar ba a yin komi ba kamar an shuka dusa Wato rashin bayanin nan shi ya kawo matsala yanzu koya? Cikin matsalolin da wannan gwamnatin ke fuskanta kenan rashin ba da bayani don mutane su san abin da ake yi. Ikai a ganin ka yanzu gwamnati ba ta komi? A in gwamnati na komi ta fito ta yi magana mana. Tun da ba ta yi magana ba ba ta komi. To ku a kungiyance me kuke yi? Gashi nan mun ci gaba da fafatukan da muke yau shekara uku kenan kuma yau mun kammala abubuwan da muka yi na mako ɗaya da wannan lakcin da aka yi da shi sarkin Kano ya ba da jawabi a kai. To, ko za ka ɗan gutsura mana abin da shi sarkin Kano ya faɗa? Ai, abin da muke shi ne faɗa cewa ba shi wa ai batun cewa ana so a sami yancin 'yan mata in ba an kula da kare su ba musamman sun je makaranta kuma 'yan matan Chibok sun zama babban matsala ga abin nan na 'yan mata a Najeriya musamman arewa in ba an yi kokari an kwatar su ba. wato kana jin abin da ya sami wata 'yan matan Chibok zai karya ma wasu iyaye gwiwa ba za su 'ya'yan 'ya'yansu je makaranta ba 'yan mata musamman. Ai wannan kowa ya san abin da ya faru kenan kuma abin da ke faruwa kenan musamman a nan arewa. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya mu ce kar mu bar ta ta warga